studio Kalangu. Tahia yana in Niger. Kalangu studio Kalangu. Tahia yana in Niger. Masauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani ga kanun labarun can yau. halin kayyade kwanciyar hankali da 'yanci mai aikatuwa jigon zaman taro na yanki kenan da ake gudanarwa a yanzu haka a nan yame taron da ya haɗa manyan jami'ai da ƙwararrun masana bisa ga 'yanci na ƙasa da ƙasa kan agaji cikin ƙasashe biyar na rukunin jason sahel an soma zartar da matakan dokar ta ɓaci da aka kudurta cikin shimfiɗar gundumar gotai yankin tilaberi matakan sun bambanta wuri zuwa wuri za ku ji bayanin shugaban gundumar gotai a cikin labarin A rahoton musamman za mu komo bisa ga aji muhawara ta biyu a nan yame da kasashen rukunin jesan Sahel ke gudanarwa bisa ga karfafa hulɗa tsakanin masu kula da tsaro maganar shari'a da samun ci gaba a shimfiɗar yankin wani jami'in bincike da karuwa zai duma bisa gudunmuwar da za a iya kawo a ciwo kan yakin da aka tilasawa kasashen jesan Sahel ɗin. Ta madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Malarta muhawara aji na biyu bisa ga batun karfafa hulɗa tsakanin masu kula da tsaro maganar shari'a da samun ci gaba a shimfiɗar yankin Sahel sun ba da shawarar agika fasillan tsari na canza miyau da al'ummomin yankin Sahel a kuma jawo kan hankalin ƙasashen na su sa ƙaimi ga sadarwa da rukunin na Jason Sahel. Bari mu saurari fasarar shawarorin da daraktan harabar ministan hulɗa da ƙasashen waje na Niger Muktar Ture shekarau yi Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Wannan zaman taro ya danganta da irin taimakon da ya kamata a kawo don kiyaye dokoki da ake amfani da su cikin al'amuran yaƙi da tsarin na na ƙasashen G5 Sahel. Kamar yadda yarjejeniyar geneve ta goma sha biyu ga watan Agusta na shekarar 1949 ta tsaida. Sha'anin yaƙi da jami'an tsaronmu suka runguma na buƙatar samun ƙwaƙwaran sani kan ƙa'idodin yaƙi kamar yadda mai lamba 23 ɗaya ta kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi umarni. Kiyaye wannan na da mahimmanci kwarai a cikin ƙasashe biyar na Jason Sahel. Dalilin kenan da yasa muka yaba da ƙoƙarin da ƙungiyoyin fararen hula ke kawowa da ƙungiyoyi masu zaman kansu. A cikin ci gaban ayyukan ƙungiyar tamu ta ƙasashen Sahel. A wani babin kuma a yanzu haka ana nan ana zaman tattaunawa na yanki a nan yame halin ƙayyade kwanciyar hankali da 'yanci mai ingantuwa ma'udin wato haɗuwar kenan. wadda ta haɗa manyan jami'o'i jami'ai ko kuma in ce jami'ai na wato ƙwararrun masana bisa ga 'yanci na kawo na ƙasa da ƙasa kan agaji na ƙasashe biyar mamba na rukunin jason sahel ɗin wakilin ministan cikin gida alamji abba isa ya fasalta ma'anar wannan haɗuwa. Mahalarta zaman taron suna bukata ga kasashen g Sahel su mai da hankali sosai kan ƙara ƙarfafa bangaren shari'a zaman lafiya da ci gaba domin cimma gurin da aka saka a gaba a ɓangaren shawo kan matsalolin da ke haddasa rigingimu tsakanin bangarori daban-daban. Haka zalika a rinka damawa da mata wajen shawo kan rigingimu mai da hankali kan musanyar ra'ayi da kuma ƙara ƙarfafa zamantakewa tsakanin al'umma da jami'an tsaro. bunƙasa ƙoƙarin da gwamnati take kawo wajen tabbatar da 'yanci na adam mahalarta taron sun yi fatan ganin cewa an girka wani kwamiti da zai bi batutuwan sau da kafa a ƙarshe sun yi fatan ganin an soma karo na uku na zaman taron kafin lokacin da za a gudanar da babban zaman taro karo na shida na shugabannin ƙasashen afirka na yankin sahel Ku da cewa kungiya mai zaman kanta ta kasar Suwed diakoniya tare da haɗin gwiwar kwamitin kare haƙƙin bil'adama cndh cndh da jason sahel su ne suka shirya da wannan zaman taron To mu a satin da ya shuɗe dai aka soma zartar da matakan ko ta ɓaci a cikin gundumar gote cikin yankin Tilaberi a cewar shugaban na gundumar gote matakan da aka ɗauka sun bambanta wuri zuwa wuri misali a Bulgadu wato na a cikin wannan shafi ja yake mutum biyu basa da izinin hawa moto guda tarnan fudai ahmed ya tuntubi prefe jibo musa musi ta wayar talfo ga fasar abin da yake faɗa. Matakan da muka ɗauka musamman ma sun shafi tsaida ababen hawa ne da kuma kai kawo na jama'a a cikin lokuta da aka bayyana. Wuraren su ne ɓangaren gwatai, kakasi, dargon da kuma hanyar da take fitowa ta haɗe da magama hudu ta bag fariye zuwa iyaka da burkina. Lokutan sun bambanta daga ɓangaren kwalta. Mun tsaida lokutan tera muna riƙe iyaka daga karfe takwas na dare zuwa karfe bakwai na safe. A cikin gari muna kaiwa har karfe goma na dare dangane da kai kawo na jama'a da motuna. A kan iyaka wajen Bulkabu muna kaiwa daga karfe bakwai na magariba zuwa karfe bakwai na safiya. A ofishinmu na Bulkagu muna dakatar da yawon mutane biyu bisa moto da rana. A fushewarta a watan Nuwamba 2017 ƙasar Nijar ta sake komowa bisa turba ga kama matsayinta na jagora a cikin tsarin ETA tare da samun ban kuzarin wasu abokan hulɗa. Haka dai ministan ma'adinan ƙasar Nijar ya faɗa yau da safe a nan yame albarkacin muhawarar da aka gudanar tsakanin ma'abuta tsarin na ETA ga fasar dai bayanin da minista Hassan Baraje Musa ya yi. Le Niger a choisi Niger ta yanke shawarar fitowa daga ETA e kamar yadda Prime Minister ya jaddada haka kuma Niger ta zaɓi dawowa a cikin ETA. Abin da ya baiwa Niger ƙwarin gwiwa na dawowa cikin wannan ETA e shine kun gani shekaru uku ne kaɗai Niger ta yi bayan girka ETA a shekara dubi da biyar. Mun dawo a cikin ETA saboda akwai wani rangadi na manyan kusoshin wannan hukuma da suka zo a Niger domin domin isar da neman afuwarsu Haka kuma sun gayyaci gwamnati Nijar ta sake rike matsayinta a ETA. Gwamnati ta yi nazari a kan batun tare da tallafin abokanin hulɗa kamar Bankin Duniya, Tarayyar Turai da dai sauransu da suka ba mu ƙwarin gwiwa na komawa. Don haka ne Nijar ta yanke shawarar komawa a cikin ETA. A arewacin ƙasa kuma 'yan tunar zinari a ɓoye su 120 sojojin Nijar suka damƙe ranar Lahadi a balbalin tunar zinari na jado da aka rufe motocinsu da kayan aikinsu game da dukiyar da suka tanada an amshe za a sakin su ne a kan sharaɗin biyan jika hamsin na kuɗin sefa kowane ne a cewar Sanusi Muhammad na haɗakar MPCR ta Agades a bayanin da yama wakilin Musa Muhammadu Fasa sara mu Ranar goma sha takwas ga wata na je a ofishin jami'an gendarmerie domin tabbatar da abin da ido na. inda na tarar da da yawa masu aikin hako da zinare, akalla su 120 waɗanda mafi yawan su 'yan yankin jihar Agadis ne. Na tattauna da wasu daga cikinsu sannan na tattauna da shagoran jami'an gendarmerie. inda ya kwatanta min cewa alkalin gwamnati ne ya ba su umarnin tsare su har sai kowane daga cikinsu su ya biya tarar jika hamsin. Ana tuhumar su ne da haƙo da ma'adinai ba tare da kan ƙa'ida ba. Alhali waɗannan masu wannan aiki na wajen haƙo da zinare na jado suna da kyakkyawar aniya saboda sun sha gudanar da haɗuwa da magabata 'yan majalisa da suka tabbatar musu cewa za a sake buɗe wannan waje na jado. Sha hudu daga cikinsu dai sun biya tarar kuma an sallame su a faɗar wato kwamandan na reshen jandarmu na agadas laftanan kanal abdullahi tubi da ya kyanke ma wakilinmu. Eka 159 na lambuna da suka jibinci manoman garka 636 a cikinsu 587 suka fuskanci ambaliyar malalar ruwa cikin lambunansu a gamkale saga cikin shiya ta hudu da gudal losogungu a cikin shiya ta daya a nan yame a cikin satin nan da ya shuɗe sakamakon da jagoran haɗakar cooperative na yankin yame umaru sambo bubakar ya bayyana mana kenan a yau da safe ga fasar bayanin nasa Dalilin shine isar ta yi saurin cika, sannan ƙasa ta rufe zurfin isar, don haka ne dole ruwan isar su fantsama a cikin garake da duka wuraren da suke kusa da madatsar ruwan da suke kusa da isar. A gudal da muka je yin raskuna, madatsar ruwan da aka buɗe a lokacin da aka samu ambaliya a Losagungu domin ruwa su wuce daga unguwar, to sai kasance ba a rufe ta ba. Don haka ne da ruwan suka batse sai suka wuce inda aka san su. amma sai dai dalili na farko shine isar ta cika da ƙasa a cikin raskunan da muka yi a sassa uku manoma 636 a cikinsu 597 abin ya shafa eka 156 eka 93 da wasu 'yan kai ne abin ya shafa wannan shine raskuna na jimila A wani fanni kuma ƙasar Nijar na cikin haramar halartar gamuwar 'yan ƙasashen Afirka masu sana'ar silma da talabijin aji na 26 a birnin Wagadugu cewa da Fesfako wanda ya kwashe shekaru 50 ana gudanar da shi dama ce ga ƙasar Nijar inda za ta fifita silmata ta kuma kimanta fuskar kasar fatan da babban daraktan cibiyar kasa mai kula da lamarin silma a kasar Niger kenan Sani Magori yayi a firasa da Muktar Hamadu mu saurare shi. Nijar a kowace shekara tana nazari sosai bisa ga ta halatta wannan wurin kuma mu nuna karhin sinema kinmu Bana insha Allahu muna cikin wannan shirin za mu yi abun da za a gani kuma a yi amfani da shi. Bancin haka na mu buɗe kofofin Nijar mu kuma mun san da lallai sinema ko hace babba wadda ake sanin ƙasa a san ƙarfinta a san amfaninta. Ga yanzu dai ba mu iya cewa ga kin da za a rike amma abin da nake so in gaya muku shine 'yan Nijar sun aje film daban-daban a bisa kategori daban-daban. Muna jiran sakamako na Facebook ko in Allah ya nan zuwa karshen wata za su gaye duka fina-finan da za su hito kuma cikin shi muna zaton akwai fim Nijar da yawa wanda za su hitowa. Yanzu kuma mu leƙa babin wasannin motsa jiki. Gobe Laraba za a ci gaba da zagayen rana ta biyar ta gasar kwallon kafa Super League a Niger. Karo hudu aka tanada. A Arlit a Kokana za ta karbi bakuncin Espoir ta Zander. Ita kuma Irana za ta fafata da Jeunesse Sportive ta Tawa. A Yame Sahel Sporting Club za ta karawa da AS Police. A Maradi Jangwardo FC za ta gaba da gaba da US Gendarmerie. Yanzu kuma wato kuna sauraron wannan shirye-shirye ne daga nan studio Kalangu birnin Yami anguwar Kwara Kano. sai ga rahoton na musamman. Jiya a nan yame tunasarwa ce aka gudanar da ajin muhawara ta biyu na kasashe mamba na rukunin g sank Sahel bisa ga karfafa hulɗa tsakanin masu kula da tsaro batun shari'a da ci gaba cikin wato shimfiɗar a ganin Ibrahim Maiga da ya halarci taron kuma jami'in bincike a tsangayar nazari ga tsaro ASS Dakar ya yi nan Fudai Ahmed karin bayani ga fasar zubin hirar tasu. a karfafa dankon zumunci tsakanin jami'an tsaro da al'umma a cikin yankin Jason Sahel na taka rawar gani sosai wajen shawo kan tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda suke haddasawa kamar yadda Ibrahim Maiga mai bincike a makarantar tsaro ta Sahel ya shaida mana. Muhimmancin wannan muhawarar shine a cikin gudanar da ayyuka yaya za a danganta tsakanin tsaro shari'a da kuma ci gaba. Ina ganin akwai buƙatar a natsu dangane da kowane bangare nauyin da ya rataya a wuyansa na girka zaman lafiya da tsaro a cikin shimfiɗar yankin. Kuma wannan muhawarar za ta ba mu sanin yadda ake tsara ayyuka akan dangantaka na fahimta ɓangarori daban-daban. Akwai wani ɗari-ɗari da jama'a ke nuna wa jami'an tsaro, ya ne ya kamata a yi? Al'umma ba sa ganewa. A wani karo ana zargin su da aiki tare da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Alhali a wani karo sukan tsinci kansu ba kasancewar gwamnati. Kenan yarda na aiki tare da dakarun tsaro yakan yi wuya da yadda za a kai doki a cikin al'amari kafin al'amarin ya yi kamari. An gano cewar an samu ci gaba sosai. Sai gashi kuma kasashen Burkina Faso, Niger da Mali na ci gaba da fuskantar harhare. Ya ne kuke ganin wannan al'amarin? Ci gaban da aka samu a kan ayyukan wannan rundunar haɗin gwiwa ta Jason Sahel su da kansu sun gano akwai matsaloli da suke fuskanta. Tunda dai ba ko ina ne suke ba. Yanzu za za mu matsa kaimi na duba rauni da kuma matsaloli da wannan rundunar ta bankaɗo nan da wata mai zuwa. Yanzu ayyukan da muke yi shine na neman sanin fage da gwada ƙarfi da ba ayyuka ne da suke daɗewa ba na dawo da zaman lafiya a bisa fage. Kenan ya kamata a samar da jadawali na shawabi mai inganci ganin yadda rundunar ta gane da kanta akwai rauni da kuma matsalolin da take fuskanta. Ko kuna da wani kira zuwa ga al'ummar ta kasashen Naje Sahel? Al'umma ya dace su taka muhimmiyar rawa tun da farko dai a tantance bukatocinsu a saurare su ba wai kawai a nuna musu ana nan domin su ba a'a a nuna a aikace na cewa sojoji da magabatansu suna aiki ne domin amfani da kuma kare al'umma ƙarshen labarun kenan sai ku tarbi habibu garba a cikin labaru da halshen manci mu futa lafiya